بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da 25 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da goma ga watan nuzamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na uku daga cikin jerin giyar kasusuwan da na sa wa take a daidaita sahu karatu ne nake wa kai tsaye daga ainihin cikin littafin Umdatul Ahkam al-Kubra wallafar al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili Allah madaukakin sarki gafarta mishi tahqiqin Professor Samir ibn Amin al-Zuhairi Allah ya saka mishi da alkhairi a inda muka yi karatu daga ainihin wato shafi na 84 har zuwa shafi na tamanin da tara mun shiga ainihin shafi na tamanin da tara lokaci ya ƙure mana insha Allah ta'ala manufar waɗannan kasusuwa da kake jin su guda uku ne na ɗaya da na biyu da na uku manufarsu shine bayyana wa al'umma ma'anonin hadisan nan da suka sani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da daidaita sahu da muhimmancin daidaita sahu da kuma hadarin da ke karkashin sakaci game da daidaita sahu waɗannan ma'anoni da muke kokarin fitarwa shine muna kokarin a gane ingantacciyar ma'anar waɗannan hadisai ne a bisa yadda suka zo a hasken fassarar da annabi ya hadisan da kuma hasken fassarar da su sahabban suka fahimta kuma annabi ya amintu da wannan fahimta ta su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bayan da mun gama karanto hadisan sai malam ya ce amma fa ba zai yi ai aiki da waɗannan hadisan ba sai an koma an ga yaya ne annabi ya fassara su to na daga cikin fassarawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wa hadisan shine sahu ya tsaya kai ya karkace sannan a toshe tsakanin kafafe sannan a yi sautin wuya da wuya kafaɗa da kafaɗa ƙauri da ƙauri ko gwiwa da gwiwa hakanan kuma a yi sautin diddige da diddige bayan da gama jin waɗannan bayanai sai kuma malam ya ce haka kuma an samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku tsaye da sahunku domin ina ganin ku ta bayan bayana Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace sai na ga ɗaya daga cikin mu yana dan fara kafada shi da kafada dan uwan shi wato yana manna kafada shi da kafada dan uwan shi yana kuma manna kafar shi da kafar dan uwan shi babban malami Ibn Hajar yace to kaga wannan na nuna maka kenan a zamanin Annabi ne da Annabi ya faɗi wannan magana su kuma suka yi wannan aikin wannan ya ƙara tabbatar da abinda al-Imam al-Ma'mar al-Imam Ma'mar kamar da riwayar Isma'ili ta bayyana yace to kaga da yadda Anas din nan ya fadi a yau da zaka ce wani yayi haka sai kaga ya gudu kamar irin yadda ainihin dabba ko alfadari waɗanda ake horon su da kuma darraba su domin yin tsere suke sai kaga ya gudu daga wannan masallaci ya koma wancan masallaci saboda mai saboda wai an ce mishi ga yadda ake neman ya hada saho a bisa sunna hakanan kuma bashir dan nu'man yace a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi waccan magana cewa mu miƙar da sa'un sai na ga mutum ɗawa daga wato sai na rinka ganin mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya hada kafada shi da kafada dan uwan shi ya daidaita gwiwar shi da gwiwar dan uwan shi ya kuma daidaita idan sawun shi da idan sawun dan uwan shi bayan duk da malam ya kawo wannan sai ya ce to amma wala yafutuni huna أن أنبه أن هذه الصفة التي نقلها لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا بها قد ظلمت من بعض الناس wato dole ne idan ka karantar da sunna ko ka karantar da aqida zaka waiwayi su wane ne suka yi suka dangane da wannan imma suna suka ne da kuskure imma suna suka ne da jahilci wasu kuma za su yi suka ne saboda kai ne ka faɗi don haka da kai suke faɗan amma sai suka huce akan abin da ka faɗa duka waɗannan a tsari na addinin musulunci ba a yin shiru sai an yi musu raddi inna ma raddin ana yi ne da hanya wadda ta dace da hanyar ahlus sunna kuma raddin ana yin shi ne da gwargwadon yadda yanayi ya kama saboda haka babu wata hanya kwaya ɗaya da za a ce za a bi wajen raddi sai dai da gwargwadon yadda wannan halin ya kama shi yasa ake so tun farko ka kware wajen fahimtar abin da za ka yi magana a kai sannan ka san fuskar da za ka ba da ansa idan wani ya jiho wata tambaya tambayar ta neman fahimta ce ko ta neman haifar da rikici da rudani jama'a mun fahimta sannan raddi ane wa ahlus sunna raddi kuma ane wa malamin ahlus sunna raddi da gwargwadon irin yadda ya kuskura ba za a ce wani dan malami ne na ahlus sunna ya yi kuskure dangane da sukar wata sunna a ce kuma ba za a yi mishi raddi ba babu wannan shi yasa ake cewa na'am idan kai malami ne na ahlus sunna ko idan shi malami ne na ahlus sunna kada yayi magana akan abin da bai sani ba domin in kaɗai ya ji wani magana a kan kaza shi ma ya ce sai ya yi to ƙarshen ta kuskure zai faru don ta yi bai san abin ba to kaga in yi matsa wa kan shi magana a kan abin da bai sani ba lalle kuskure zai biyo baya domin ya yi ganganci ya yi kasassaɓa wadda ita ta haifar mishi da wannan kuskure wani lokacin ma ba kuskure kaɗai zai faru ba shirme ko shirɓagiya ko kuma ainihin ya hada da karirai duk zai iya faruwa to kaga da gwargwadon yadda abin ya faru da gwargwadon haka za a bullo a yi mishi rabbi wata sukar da za a yi wasu ta sunnar za a yi ne domin kawai haifarwa da mutane rudanin da zai hana su bin sunnar ta lokacin sai kawo kokarin tabbatar da sunnar sannan da kuma kokarin kawar da wannan rudanin da aka kawo ta hanyar ka tsaya ka fahimci shi wanda ya kokarin kawo rudanin ne yace yaya ya faɗe shi to wace hanya za ka bullo ka gamsar da mutane cewa abin da ya faɗi din ba daidai bane dan haka abin da ka tabbatar na sunna yana nan cewa shine daidai dan haka mu da ke da'awa ahlus sunna ala manhaji salafil umma muna da aiki a kanmu na umman karantar wani ya yi suka sai kuma mun mai da martani amma da gargadan bukata don haka hatta mai da martanin ba koyaushe ne muke ba ba kowa ne muke wa ba ba akan komai ne muke ba mune muna lura da abin da ya dace ne mu abin da bai dace ba sai mu ainihin rabu da mutumin da ya raddin don mun san cewa raddin shi ko kuma suka shi ba ta da wata ma'ana bayan da waɗannan hadisai aka gama bayyana wa al'umma ingantattun ma'anonin nan nasu sai ya bayyana cewa akwai waɗanda ke sukar waɗannan ma'anoni na hadisan idan zai gan ku wajen haɗa sahu kun haɗa sahunku kafaɗa da kafaɗa kun yi saitin ruwa da ruwa gwiwa da gwiwa kun yi saitin ƙafafuwanku kun haɗu to su kuma sai ka ji ainihin suka ta taso cewa ai wannan shishigi ne kun yi ƙari akan ma'anar hadisin sannan kun cika zafafawa ko kuntata kamar yadda na fara faɗi in ka koma kasar ɗin farko wasu ma sai suke ce to ai ko a makka ka je ko madina za ka ga ba haka laraba ma suke tsaye da sahu ba wani ma sai ce kai malaman madina ma ko malaman saudiya ma ba ma haka suke tsaye da sahu ba to kaga kenan yanzu duk waɗannan shubuhohi ne don haka sai malam yake cewa wala wasutu ne kuna an unabbiha amma ba magana ce da ta kamata a nan ta kubuce mana wato bai kamata in yi sakacin rashin faɗin wannan magana ba an unabbiha anna hadhihi sifa ina so in fadakar anan cewa wannan siffa allati naqalaha lana sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan siffa ta hada sahu da sahabbai suka dauko mana wa amilu biha kuma suka yi aiki da ita qabdulimat min ba'd nas an samu wasu mutane sun ci zalunta sun zalunce ta sun yi mata mummunar fahimta wa za'amu wai suka yi cewa anna hadhihi sifata laysat min as-sunnah wannan siffa ta hada sahu da sahabbai suka faɗi ba ta daga cikin sunna wal jawabu ala haula'i min absat ma yumkin malam yace mafi saukin hanyar da za a bai waɗannan amsa a ce لأن هذه الصفة كان عمل بها على أحد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليه يا wannan siffar da kuka ce ba sunna bace to ai sahabbai sun yi aiki da ita kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama taqaddama an-naqlu an al-hafiz ibn hajar kama yadda ya gabata ibn hajar ya faɗi haka kuma me zai sa ibn hajar ba zai faɗi haka ba bayan Anas ya ce annabi ya ce ku tsai da sahunku ina ganin ku ta bayan bayana Anas ya ce annabi na faɗin wannan magana sai ainihin ɗayan mai dan fara kafaɗar shi da kafaɗar dan uwan shi ya ainihin yi saitin kafar shi da kafar dan uwan shi kaga kenan maganar a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sahabbai suka yi wannan fa in qala qa'ilun hadha min fi'li sahaba da wani zai ce ah ya wannan sahabbai ne suka yi wannan aiki shi da annabi ya ce a hada sahu ne su sahabbai su ne suka je suna manna kafada da kafada suna saitin guwa da guwa suna saitin diddige da diddige qultu malan yace aljawabu ala zalika min wajhayn amsar wannan magana ta bangarori biyu ne fuska biyu amma al-awwal fuskar farko faqad ra'a zalika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa aqarrahum alaihi amsa farko da ita ce yo ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan aikin na sahabbai kuma ya tabbatar da su akai alaysa huwa al-qa'ilu fi awwal hadith Anas shin ba annabi ne a farkon hadisin Anas din ta yake cewa aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku wa tarasu kuma ku daidaitu fa inni arakum min wara'i zahri ina ganin ku ta bayan bayana ba shin ba annabi yake fadin haka ba na'am annabi yake fadin haka bala annabi ne yake fadin haka rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan tun da a farkon hadisin ga abin da Anas ya fadi a ƙarshe Anas ya ce fara'aitu ko kuma wa kana ahaduna sai ɗaya daga cikin mu sai kaga ya ɗauka faɗa shi ya haɗa da ta ɗan uwan shi da jin wannan maganar kaga kenan ashe yana faɗin magana yana cewa ina ganin ku ta bayan bayana kuma sai suka rinka manna kafaɗinsu da juna suna manna kafafuwansu suna saitin goyoyinsu da wuyayensu kenan ashe annabi ya gansu dan haka fa fi hadha alhadith anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad ra'ahum ala dhalik a cikin wannan hadisi yana nuna cewa ashe annabi ya gansu a bisa wannan abin da suke wa qarrahum alayhi kuma annabi ya tabbatar da su iz law kana khata lanahahum an zalika da kuskure ne abin da suka yi bayan magana da ya faɗi da ya hana su wa kama huwa ma'lumun anna sunna takunu bil qawl kama takunu bil fi'l aw bil iqrar sanannen abu ne a cikin ilimin usulul fiqh cewa sunna annabi takan kasance da magana annabi ya faɗi magana ta zama sunna qauliya ko kuma ya aikata sai ta zama sunna fi'liya ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani ya tabbatar ko ya ji ya kyale sai ta zama sunna taqrira ma'ana ya ji ya gani ya tabbatar shikenan ya zama daidai kun ji amsa farko kenan dangane da wannan shubha domin masu waccan shubha so suke su ce na daya wannan aikin sahabbai ne suka kaga wa kansu ba annabi ne yace su yi ba kun ji shubha kenan sai aka ce a lalle sahabbai ne suka aikata amma kuma da umarnin da annabi ya ba su suka aikata kuma annabi ya kyale su ashe ya fahimci umarnin shi abin da yake so su aikata kenan jama'a kun fahimci wannan to shubha ta biyu kuma ita kuma tana komawa ne kan malai yace wa amma sani فهو اتفاق الجميع أن الصحابة رضوان الله عليهم dukkanin mu al'ummar musulmi kafin mu mun haɗu akan cewa su sahabbai afhamu wa a'lamu bi murad rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ghairihim mimman ata ba'dahu kowa ya yarda cewa sahabbai sun fi kowa fahimta sun fi kowa ilimi sun fi kowa ganewa da iya riskar abin da manzon Allah yake nufi da maganganun shi fiye da duk wani wanda ya zo a bayansu kowa ya yarda cewa sahabbai sun fi tabi'ai fahimtar magana annabi sahabbai sun fi tabi'u tabi'ina fahimtar maganganu da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa biman kana fi zamanina hadha to ina fa kaifa biman kana fi zamanina hadha to ina kuma ga wanda yake rayuwa a wannan zamanin namu ma'ana in ya zama sahabbai sun fi tabi'ai fahimtar karatu da annabi ya karantar shin ba za mu yadda a yanzu mu sahabbai sun fi mu fahimta karatun annabi ba yosu waye mu waɗanda suka zo bayan su ma dab da dab almajiran su ba su kai fahimtar su ba ma'ana fahimtar na raguwa ne fa da gwargwadon yadda zamani yayi nisa shi yasa kaga a waɗannan zamanna gaba ɗaya duniya ta zama lost an ɓace ne daga kan fahimta fahimta na haka sai aka ce to kai ajiye fahimtar ka neman ajatawa kowa ya ajata shi tunda dai duk wata fahimta da sahabbai suka yi wa wata aya ko wani hadisi an ruwaito aje a karanta me suka fahimta kawai a faɗa mutanen zamanin nan yanzu a tsaya a haka jama'a wannan ita ce da'awarmu da haka mu ba muna kiran ku ne zuwa ga Qur'ani da hadisi ba kadai mu ce muku ku bi Qur'ani da hadisi kadai ba wannan ce da'awar mu ba ko kadan mu da'awar mu ita ce ku bi Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar sahabbai shi yasa ake ce mana salafi kuma mun yarda da wannan suna kuma madalla da shi shi yasa ake ce mana ƴan salafiya kuma mun yadda da wannan suna madalla ba ba aibi bane ko kadan baka aibi ba in ka ce su albani ƴan salafiya yayi daidai in ma baka faɗa ka ba shine ka tafka kuskure ku fahimci wannan da kyau don haka ba zagi bane ba aibi bane a'a address ne wanda yake bambanta mu da da'awarmu da waɗanda ke lahaja suke sa ko ina suna jawabi cewa su suna aiki da ƙur'ani ne da hadisi sai su yi shuru to mu kam in muka ce ƙur'ani da hadisi sai mun ce da fahimtar salaf don haka muna inkarin duk wata fahimta da kai za ka karanta wata aya ka fitar ko wata fahimta da kai za ka karanta wani hadisi ka fitar lazimi ce ka ɗauko wannan ayar wannan hadisin to menene malaman farko suka fahimta ka faɗa mutane kawai shi ke amma magana cewa kai da taka fahimtar in ya zama zamanin tabi'ai ba su da fahimta irin ta sahabbai tabi'u tabi'ina fahimtar su bata kai irin ta tabi'ai ba haka aka yi ta tahowa kenan abin yana ta raguwa kenan abin yana ta raguwa to har za a waye gari ya yode ya bi cikin rudani da hayaniyar da ta faru da gugun tsumi da ya faru na kungiyoyi da ɗariku to don haka sai aka ce a yanzu wannan ayar da ka ɗauko ka fassara eh menene annabi ya ce game da ita sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ka fassara eh yaya sahabbai suka fahimce shi don haka kun ga hadisan yanzu waɗannan hadisan ne da kuke ta karanta a Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i waɗannan hadisan ne da kuke buɗe bulugul maram kuke karantawa a Riyadus Salihin amma yanzu abin da muke cewa eh yaya sahabbai suka karanta su suka fahimce su to wannan fahimtar ta sahabbai to ita ce kawai ma'anar da take daidai akan hadisan don haka idan kuka zo kuka hada sahu yatsa da yatsa to har yanzu ba ku hada sahun da shari'a ta ce ba sai kun ainihin hada sahu kafada da kafada wuyayen ku sun yi saiti da na juna digadigan ku da idanuwan kafafuwan ku sun hadu da juna ƙaurukan ku da guyoyin ku sun tashi sun yi saiti da na juna haka za ku yi a raka'a farko haka za ku yi a ta biyu haka za ku yi a ta uku haka za a yi a sahun maza haka za a yi a na mata haka za a yi a ko'ina sallar gawa haka za a yi sallar roƙon ruwa haka za a yi sallar idi haka za a yi shafa'i da wutri haka za a yi duk sallar da ta fara daga mafi karancin mutum biyu har zuwa illa yadda Allah ya so a ƙarƙashin wannan malam yake cewa in dai mun yarda cewa sahabbai sun fi waɗanda suka zo bayan su to fa kaifa biman kana fi zamanina hadha to balle kuma waɗanda ke zamanin mu zai yi a ce su fahimtar su ta kai ta sahabbai ko ta fi ayakunu fahmuhu huwa as-sawab shin fahimtar wani wanda ke rayuwa a wannan zamanin zai zama shine daidai an fahimuhum ko kuwa fahimtar sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda ita ce idan ka dauko aya ka fassara mana sai mu ce to sahabi ka ba fassara wannan ayar misali kuma lam yahkum bima anzalallah duk inda ka sami yan kungiyar brothers su ne suka fara ɗauko waɗannan ayoyi suna rikita kwakwalen matasa to duk wanda ka ji ya ɗauka daga cikin matasan zamani daga wurin su ne wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna shin kai tsaye za a kafirta duk wani wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sahabbai sai suka ce akwai tafsili yanzu da ka samu wani matashi ka ce akwai tafsili sahabbai sun ce akwai bayanai dalla dalla sai ce shi ba ruwan shi da wani bayani a jefar da duk wani bayani Allah ya ce wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ya zama kafiri shikenan san da yake faɗin haka shi yana nufin dan siyasa kaza da alkali kaza da dan sanda kaza da soja kaza da dan boko kaza da ma'aikacin gwamnati kaza in ka zo jikin shi ka duba shi ma sai ka ga a cikin jikin shi da rayuwar shi akwai abubuwan da yana hukunci da su ba Allah ya saukar ba in ka dora mishi aya kuma fa tunda an ce mai akwai bayani ya ce ba ruwan shi da wani bayani kawai doron ayar ne ya fahimta shi ga abin da ya fahimta idan kun gane wannan da kyau jama'a hakikanin al'amari yana daga cikin ɗanyen aikin da ke faruwa a wannan zamanin shine zaluntar ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah da ake samun wasu 'yan takifi suna yi da nufin cewa wai su fahimtar su ce sai a ce a'a wa yake ta magana fahimtarka anta allazi lasta min al-ir wala min an-nafir kai da baka zan cikin mangala ba baka zan cikin jakunan da ke dauke da mangala ba waye kai ka bari ga waɗanda suka yi karatu a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam wato abin alherin da nake nuna mana shine dukkan abin da kake nema na fassara sahabban fa an ruwaito to amma bin wannan tafarkin namu na daga cikin lazumin shi shine bayan kayi karatun Qur'ani da hadisin sai kuma ka je ka koyi yadda ake iya ɗibo fassarorin sahabban sannan sai ka je ka zauna ka mallaki littattafan kuma ka karanta kuma ka iya tacewa to sai wani ya ga shi yanzu yana so zai wa'azi da riyadu salihin an yi sallan magariba yaushe zai tsaya wannan aiki kawai ba zai gawa mutane kawai shi abin da larabcin ya hukunta mishi amma za ku ga a ƙarƙashin wannan tsarin idan da za a yadda a bi shi za ku ga waɗannan 'yan takifan malumma da suka yi yawa to za ku ga sun rabu don ba kowa ne ya iya karatun larabcin riyadu salihina kuma ya iya binciko waɗannan fassarorin na sahabbai ba to in ya kasa shi kenan sai a ce to kaga baka cancanta ba kenan na fi shi kenan ajiye saboda haka ka ga madadin ya zo ya karanta wa mutane da tashi fassarar ya zagi wanda zai zaga ya saka wanda zai saka a wuta da tashi fassarar to kaga an huta da sharrin shi sai je ya zauna to amma in aka bude kofa a ya kai ma malami ne ba ka iya rabu sali da tashi da Allah kai wa'azi zo kai mana wa'azi da Allah shikenan da haka sai ka ji kowane dan magyazo ya rike lasifika yana ta karaji me yasa saboda ayoyin ne zai fassara su da larabci hadisan ne zai fassara su da larabci amma fahimtar sahabbai fa ba shi da ilimin da zai iya zuwa ya binciko to tunda ba shi da wannan shikenan dan haka sai gina mutane akan nashi ra'ayi daga ƙarshe har sai ka ga irin waɗannan wai kowa ya naɗa kan shi shine babban malami a zamanin shi wanda in ya faɗi wata magana wani ya faɗi akasinta wai sai ce wai sabanin malamai ne wai kaji har shi ya dauki kanshi malami dan haka yayi magana ne wani malami ma ya saba mishi jama'a kun fahimci wannan malam yake cewa هذا سؤال نترك جوابه للمخالف wannan tambaya ce muka je hota amma za mu ba ansa ta ga duk wanda ya saba wa magana shin ka yarda sahabbai sun fi ka fahimta ko kai ka fi su fahimta tambaya ce muke maka kai da baka yarda a dora mutane akan fahimtar sahabbai ba kai da baka yarda abi abin da sahabbai suka ce game da duk wata aya da hadisi ba da kai da sahabbai waye fi karatu waye fi ilimi waye fi fahimta waye fi tsarki waye fi tsoron Allah waye fi gogewa wane ne malamin shi ake mai wahayi kuma yarda da karatun shi da kai da sahabbai idan ka ce kai ka fi su shikenan magana ta kare ka fi su eh to magana ta kare me zamu ce kuma ka fi sahabbai to amma mu a wurin mu ba wanda zai faɗi haka sai dan ta kife ko wanda yake da motsuwar kai idan ku ka yadda cewa sahabbai sun fi ka ilimi da fahimta da ganewa da daraja da albarka saboda su a gaban annabi suka kyankyasu annabi shi an malamin su kuma ya ji ya ga abin da suka yi ya kyale su abin duk da ba daidai ba baya barin su akai kenan duk abin da sahabbai suka tsira da shi suka kawo duniya to shine daidai to anan sai mu ce to tunda ka yarda sahabbai sun fi ka to ga fasarar da suka sai ka bar taka sai ka rike tasu jama'a kun fahimta amma dai abin da malam yake cewa hada su'alun natruku jawabahu lil mukhalif tambaya ce wannan da muka je hota amma mun bar duk wanda ya saba mata shikenan yaje amsa da kan shi ya fi sahabbai ko sahabbai suka fi shi هذا وقد ترجم البخاري للباب بقوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف malam yace to kaji wannan kenan ka sani da cewa Imam Bukhari da ya zo kawo waɗannan hadisan fa sai yace babu ilzaqil mankibi bil mankibi babin da ke bayani akan dan fara kafada da kafada wal qadam bil qadam kafa da kafa diddige da diddige fi safi haka bukhari ya kulla babu da ya tashi kuma sai kawo waɗancan hadisan dan ya nuna maka ashe asali kamar da malamai masana suka ce fiqhul bukhari fi tarajim fahimtar da bukhari yake wa hadisai fahimta ce yake sawa ya kulla babi da ita dan haka babin da kaga Bukhari ya kulla ko to haka ya fahimci hadisan ma'ana shi kanshi Bukhari a matsayin shi na wani bijimin malamin sunna da fiqh da hadisi abin da ya fahimta daga waɗannan hadisai shine in an zo ka fada da ka fada za a hada sannan diddigen kafa da diddigen kafa Professor Samir sai ce thumma ra'aytu shaykhana muhaddis al-asr al-albani rahimahullah qad radda ala hadha al-mukhalif yace ina nan daga baya kuma sai naga babban malamin mu malamin hadisin wannan zamani al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kanshi ashe ma yayi raddi ga irin wannan mutumi da yake sukar irin wannan hada sahu faqala fi silsilati al-ahadith as-sahiha Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi a cikin littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin mujalladi na shida shafi na 77 yace wa qad ankara ba'd al-katibin fi al-asr al-hadir hadha al-izaq kaga wannan irin hada kafa da kafa da hada kafada da kafada saitin wuya da wuya to an samu wani daga cikin marubuta 'yan zamani ɗan bana bakwai sun yi inkari bai kira shi malami ba don bai kamata ya kira shi malami ba don ga sunan za a su kazan laha sun cika najeriya a makarantun islamiyya sai ga malamin islamiyya yana rawar kafa wai zai rubuta littafi akan tajwidi wai zai rubuta littafi akan hadisi ya matsa wai a ce katibi ne shi wai ya rubuta littafi sai ka je ka ga menene ya rubuta ko dan turkaniya ne jama'a nan nan ya gama ya fukatacce diploma shi a nan amir fa ko ya rubuta littafi akan education ko ya kawo mana ne nan wai ko za a siya a karantar da yara ko yana ganin mu ustazai da zazzazan dange mu na ya dauka nan duk shi nan nan amir fa I am sorry irin mu in muka ga mutum ya shiga amir ko poli ko mun san ta tafke ne I am sorry abinda muka yarda da shi kenan mu abin da muke cewa in ka cancanta tafi jami'a I am with due respect amma that is what we believe upon in karatun ka ya karatu je ka ka samu course din da kake so in aka baka wanda baka so ka ce ba za ka karba ba saboda you have all the necessary requirements zan karɓi kuji ɗaya na ciki shafin farko da na duba sai na ga kuskuren turanci na ce ka zama shirmanci duk wani yana daga cikin rawar kafa jama'a ga su nan kowace islamiyya ka je sai ka zama ce wai wai malama ne ya rubuta littafi da ka duba ka kalla sai ka ji ya ce wai rawahu muslim wa sahahu ba taɓa samun wannan ba wannan is not even a technical or a typographical error wannan jahilci error kenan gaba ɗaya bai san me yake cewa ba rawahu muslim wa sahahu wallahi ka zauna kai karatu wato abin da ake so matasa su shagaltu da shi kai ka tsaya ka koyi addinin da zaka bauta Allah ka tsira manta da cewa wai littattafai nawa ka rubuta waye kai ba dole in kai ma malami ne sai ka rubuta littafi ba fa ba dole ne in kai malami ne sai ka rubuta littafi ba don abin da kowa ya dauka shi fa dole sai ya rubuta littafi wa in ba haka ba bai yi ibrari bai iya kaskata bai iya tabbatar da cewa shi malami bane rubuta littafi kana gani yanzu ga wannan littafin mai shi ya rasu hijira na da 600 ma'ana yau shekara 800 kenan shekara ɗari takwas da rasuwar mawallafin abin da kake rubuta nan baka san iya inda zai je ba baka san iya zamanin da zai je ba ka tsaya kan nakaltu tukuna game da karatu so ba magana rubuta littafi ba ne shi yasa a nan malam muhammad nasiru dinar albani ya ce wato yi raddi ga wani daga cikin marubuta ya ce wa kad an kara ba'adul katibina wani daga cikin marubuta bai ce mishi ulama ba ba'adul katibina fi hadha al-asr al-hadir hadha al-ilzam wannan irin dan fara kafa hada kafa da kafa hada kafada hada idan sawu an samu wani daga cikin marubutan zamani yayi musun shi waza ama wai sai ya riya cewa anna annahu hay'atun za'idatun 'ala al-warid wai wannan to ƙari ne akan abin da yazo daga shari'a idan ka hada idan sawu da idan sawu idan ka hada kafada da kafada idan kai saitin wuya da wuya to ka zake ne wai kawo guluwi fiha ighamu fi tatbiq as-sunnah wai a cikin wannan akwai zakewa game da aiki da wannan sunnah وزعم أن المراد بالإلزاق wannan mutum ya riya cewa wai abin da ake nufi da dan farawa hada kafa da kafa da yazo cikin hadisin alhasu ala sabbul khalal wai kai ana kwadaitarwa ne game da toshe kafa la haqiqatan ilzaq wai ba wai ana nufin gaskiyar dan farawa ba kaji fa yanzu fa sahabin ba yana cewa ne a dan fara ba ko za a a'a ce sai na ga ga yadda suke yanzu abu ne da ya gani ya ba da labari kuma ka ce ba haka bane ya ce ne sai na ga kafada da kafada sun haɗu sai ka ce a'a ba haka ba haka sahabin yake nufi ba kawai kwadaitarwa ne yake nufi game da hada sahu ko kun fahimta jama'a malam yace wa hala ta'tilul lil ahkamil amaliyya wannan watsi ne da hukunce-hukunce na ayyuka a ce an ga an aikata kaza kai kuma ka ce ba ka ba ka aikata ba yushbihu tamaman ta'til as-sifat al-ilahiyya lallai wannan yayi kama da watsi da sifofin Allah wanda ake magana akai je mun fara magana akai aya ta zo ta ce maka ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al-arshi manzon Allah yake Allah na sama kai kuma sai ka ce a'a ba sama ake nufi ba ana nufin shi madaukaki ne kawai ana nufin madaukaki ne amma ba wai yana sama bane an fahimta a ce maka wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu hadisi yazo cikin sahihu muslim ya fassara Allah ne da kanshi zai zo a filin alkiyama domin hisabi sai ka ce a'a ba wai zuwa Allah zai ba al'amarin shi ne zai zo a ce maka Allah na sauka ƙarshen dare daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya sai ka ce a'a ba Allah ne yake sauka ba rahamar shi ce take sauka wannan watsi ne da abubuwan siffofi da ya zo a cikin ƙur'ani ko hadisi to haka mutumin da aka ce mashi sahabbai sun ce sai muka ga ɗaya daga cikin mu sahabbai wannan ya haɗa kafaɗa shi da wannan sai ka ce a'a ba fa haɗa kafaɗa ake nufi ba abin da ake nufi kai kwaɗaitarwa ne yau game dai da sahu amma abin da sahabin ya faɗi ba haka ne ma'anar shi ba sai ce li'annar rawi ya tahaddasu an amrin mashhudin domin shi ne riwaya fa a sai malam yake cewa bal hadha aswa minhu kai musun wannan abin da sahabi ya ce ya ga sahabbai su ne ya ga suna hada sawun su ya ga suna hada kafadun su kace a'a ba hadawa ake nufi ba to ya fi muni fiye da musun waɗannan sifofin na Allah domin su sifofin na Allah an ba da labari ne ba ka gani bane to in kai musu to sai a ce da dama akan abin da wannan ya ba da labari ne ya gani kuma ka ce ba haka ba ne kenan yanzu kana inkarin abin da ya gani ne shi ne da ya gani bai iya bayani ba a halin harshen larabci yake magana kuma yana magana da larabci ne ingantacce don haka sai malam ya ce to musun cewa sahabbai ba haɗa sahu suke da kafaɗu ba ya ma fi muni wajen musun cewa Allah ba a sama yake ba Allah baya sauka Allah ba zai zo ba Allah bai da to wannan musun yana da muni amma wancan yafi domin wancan an faɗi siffar ne kawo musunta wannan kuwa ya ce ya gani ne ya gani ne kuma sai ka ce a'a ba haka bane to yanzu wa kake wawantarwa wanda yace li anna rawi ya tahaddathu an amrin mashhudin domin mai riwaya yana magana ne game da al'amarin da ya gani bi ainihi da ainihin idon shi an gane wa huwa wa ma zalika qala amma fa tare da haka an fahimta sun ce wa laysa al muradu haqiqatan ilzaq sahabin ya ce na ga wane na haɗa sawun shi da sawun wane sai ko kuma sai ka ce a ba haɗawa yake nufi ba yana nufin kwaɗaitarwa jama'a mun gano malam yake cewa sallahu musta'an Allah ya kiyaye Allah ya tabbaka barna ta kai barna wanda ya zauna da annabi ya ga abin da ya gani ya faɗa ka ce a ba haka bane kai kuma baka gani ba kai baka zauna da shi ba to kenan in aka bi wannan salaf za a yi inkarin duk abin da sahabbai suka ce sun gani ke jama'a kun gane ku fara daga magana farko da na fara ka koma kasar din farko hadisin sahabi Abu Umayd bin Sa'id wanda yazo cikin Musnad al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wanda Abu Umayd bin Sa'id ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fara sallah sai ya sa sawun shi sai miƙe su su fuskanci alƙibla sannan idanuwan shi sai ya rinka kallon inda zai je yayi sujuda da goshin shi yanzu anan Abu Ubaidin yana ba da labarin abin da ya gani ne to sai aka ganka kana sallah kai kuma kana aje kafafuwanka kamar na agwagi wannan ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa sai aka ce maka a'a kai kana malamin hadisi kuma kai ka yi karatun sunna kuma bayan ga abin da abu humaidin ya ce sai ka ce a abu humaidin yana faɗin haka ne kawai saboda matuƙar kwaɗaitarwa game da kula da sallah amma ba yana nufin annabi ya fuskantar da sawun shi alƙibla ba ne sai ce to abu humaidin fa ga abin da ya faɗi kai kuma kana cewa ba haka yake nufi ba ya gani ne fa yanzu ba ya ji bane balle ka ce ya fassara ba daidai ba ya ga abu ne da idanuwan shi kafafuwa sun miƙe sun fuskanci alƙibla sai ka ce a a ku dubi kaifiyar nan jama'a na siffanta muku ita abu kuma idin din nan ya tsaya haka ai yace haka ku duba yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin tsayi da kafafuwan shi sun fuskanci alƙibla yanzu yana ba da labarin abin da ya gani ne kun ji na ɗaya to ba nan ba da ya zo sai ya miƙe yana kwatanta musu a aikace kun ga haka suka ce eh sai ce to haka annabi ne kai kuma sai ka zo sai ka tsaye da kafafuwanka haka gola irin na gola haka sai aka ce maka a'a ba haka bane ba sai ka ce a'a ba wani abu ai abu humaidin da ya faɗa hakan yana kaiwa matuka ne kawai wajen bayani amma ba da gaske yake nufi hakan ba ya faɗa ya kwatanta sannan kuma gaddama ce ta turke cikinsu su sahabbai sahabbai guda goma a cikin sahar da abu qatadat al-ansari babban malamin hadisi ne da fiqh cikin sahabbai abu humaid ne sa'id yace me yace dukkanin ku na fi ku iya sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce dan me baka riga musulunta ba baka fi mu zama da shi ba sai ce na fi ku qalu fa'alu da suka ce yi miƙewa yi zama haka mai riwaya ya ce da ya miƙe sai ya fuskantar da sawun shi suka fuskanci alƙibla sai ya kabbarta suka sa ido kaf suka kalli komi nashi da ya zo wajen sujuda a cikin sujuda ɗin sai ya haɗe waɗannan ƙafafuwa nashi a sujuda sai ya haɗe su kuma ya kafe su haka da ya idar da sallah ka komai nashi sai da suka kalla zaman farko ga yadda ya zama na biyu ga yadda ya wurin yatsa ga yadda ya kada ina ida duk abin da yake suna kallon shi da ya gama sai ya ce yaya sai suka ce sadakta haka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah duk wannan bayanin da sahabbai suka dauko keke da keke sai ga mutum ya zo sallah in ya saba wai saboda shi malami ne wai saboda shi ya iya hadisi wai saboda shi yayi karatu ne kaza wai saboda shi kaza madadin ya ce gaskiya abin da kaga ina yi ba daidai bane kawai ya zauna lafiya a in ya tashi kawai sai ya ce wai a ai sam wannan abin da sahabban suka faɗi ba shine daidai ba abin da shi ya shine daidai to sa'an nan kamar yadda na faɗa mana tun a karatun da ya gabata na farko shubuha mafi ƙarfi da suke hujja da ita sai mutum ya ce ya je aikin hajji ya je ya ga laraba ba haka suke ba kaddara ma larabawan ne malamai ne kaddara malaman ne dole zan abin da suke daidai ne to katuwar shubuhar da tafi wannan sai ce ai malaman madina ma ba haka suke ba shi na gaya muku ana nan wata shekara nan aka yi bakin malamai daga jami'ar islamiyya sun zo nan masallacin kofar gidan alhaji sani mai kaji a nan cikin zaria sai aka sa ido a ga yaya za su tsaye da sahu sai ga kowanne ya tsaye da kafar shi ta kalli gabas maso arewa wannan maso kudu haka suke ko yanzu ka je Ka'aba haka ba ban su kowa in yazo haka zai watsar da kafar shi kamar zakaran agge sai shi kenan haka ce to ga malaman ma daga Madina ma kun matsa mana ba haka bane wallahi ba haka bane so da haka ku kiyaye jama'a idan ka je aikin hajji yanzu mutanen ƙasanmu ne ake zagewa ane musu wa'azi ane musu fatawa ana nuna musu suna tambayoyi suna neman su abin da yake daidai je ka muhayyamat na larabawan ka gani malami irin wannan professor samir muna zaune da shi jama'a a cikin muhayyam ɗinsu na malaman ƙasar na mutanen ƙasar masar magana ce muka miƙe muna yi ta addini kawai mu biyu ne muke magana wasu suna kwance sai ne tashi yana ta faɗa kai kenan kana ta gayyato mana mutane da Allah kai kenan kullum magana addini mun ba musulmi ba mun musulmi ne Allah sai to ka ka ka da professor ne na hadisi gashi mutumin kasar Masar sai Samiru da ba sai ga ma nuna sai muka fita to irin waɗannan ne fa su ne za ka gansu suna wani abu a wurin aikin hajji kai da yake sakarai ne shi kenan sai ka ce ka ga wani sahabi yana yi sai kai ma ka ci gaba da yi ko kuma ka ga wani daga Afghanistan ya aje gemu hacci biya ya to haka jungur jungur jungur duk abin da kaga yana yi kai ya sai ka bi shi ka ce ka ga wani babban malami in ka koma garin su fanke yake siyarwa mai sai da fanke ne ko kawaidi bai iya ba su an tarbiyyantar da su ne yanzu gemu din da dagaggen wando ya zama musu al'ada ce don haka ko jahili haka yake yi kamar fasakwace ne da rawar duk inda ka ga fasakwace da rawar ne za ka gan shi irin na sarkin musulmi to in ka ce shi ke biya maka karatu jikan shehu ne bai sani ba mai yiwa dan kwairo ne da dan kwairo da dan anace da jan kiɗi dukansu ne a kansu duk ba rawani ne irin na sarkin musulmi ba to abin ya zama al'adarsu ne duk inda ka ga bafulatani za a gan shi da yankakken wando ustazu ne al'ada ce ya zama abin ya zama musu al'ada to haka in ka tafi kasar makka ka tafi wurin aikin hajji sai ka ga wani ya taho da dan gujojen gemu ka gan shi aka haka sai ka dauka ibnu taymiya ne wallahi ko arba'una hadisa wani bai taba gani ba kuma wani bai iya karatun sallah ba Allah kiyaye wanda aka jama'a kun ji mana yake cewa tambihun to ga wata fadakarwa wannan fadakarwa ita ce magana da daidai jan hankalin mu a cikin shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau min ajli zalika professor Samir ya ce to saboda haka kamar da'awatuna da'awar mu salafiyya ta kasance la ta'tamidu 'ala al-kitabi was sunnati faqat mu da'awar mu bata dogara akan alqur'ani da sunna ba kadai kama yalhaju ghayruna bizalika kamar yadda wasu mu suke fitowa karara suna faɗi bi ikhtilafi tijahatihim da sabanin manufofin su wa manahijihim da kuma tafarkin da suke bi zaka ga mutanen kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna in ka taba sai su suna da'awa ne zuwa qur'ani da sunna yan jama'atul nasrul islam in ka taba su sai ce maka Qur'ani da Sunna mutanen Shi'a in ka taba su sai ce maka Qur'ani da Sunna Boko Boys in ka taba su ɗan Boko Haram sai ce maka Qur'ani da Sunna duk wanda ka taba zaka ji ce maka Qur'ani da Sunna duk wanda ka taba to haka su suke cewa to amma mu da'awar mu ba Qur'ani da Sunna ce kadai ba haka ya kamata ka faɗi karka ce ba ma da'awar Qur'ani da Sunna a'a ba qur'ani da sunna kadai muka tsaya ba wa innamal kitabu was sunna wa ala fahmi salaf salih sai dai mu da awar mu muna kira ne zuwa ga qur'ani da sunna amma shi qur'anin da ita sunnar a fassara su da fahimtar magabata na kwarai shine duk matsalar da aka zo sai a ce yaya magabata suke yi yaya suka fassara ayar yaya suka fassara hadisin sannan duk wata munasaba in ta taso fa akwai fassara domin shi Qur'anin nan shin sahabbai sun sauke Qur'ani ko ba sauke ba to ka ga wani dan gaban ku ya sauke Qur'ani kace sahabbai ba sauke ba to in dai sahabbai sun sauke Qur'ani to wurin wa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya fassara musu qur'ani ko ko ya kyale su ne da karfin tuwo kawai su fahimta ya fassara musu wannan fassarar da ya musu kuma su kuma sun karantar da ita su ne aka samu manyan malaman duniya suka bi suka ruwaito to abin da muke so duk ayar da ka kawo mana ka ce mana ga fassarar da sahabbai suka yi mata yanzu wannan muka kawo aya a cikin tafsirin mu da muke a inda ainihin annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq sai aka ce ainihin an kira su da me da ubanni qulu amanna billah kafin wannan aya eh ma ta'buduna min ba'di am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون annabi ya kuma ya tara ƴaƴan shi to ina mutu ƴaƴana wa za ku bauta me za ku bauta suka ce Allahnka da Allahn ubanninka iyayenka Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa Allah guda ɗaya shi za bauta ko mu musulmi ne yanzu anan an kira kaka da uba anan an kira kawu da uba sannan kuma sai uba mahaifi din sai muka ce sai Abubakar ya fassara wannan aya akan cewa kaka matsayin shi ɗaya da uba muka ta kawo muku dalilai da suka tabbatar da haka shine abin da ake nufi in ka kawo aya sai ka ce ga abin da wani sahabi ya fassara ta don haka ibn kasirin da yake yana daga cikin mutaakhiril mufassirina yana daga cikin malamai waɗanda suka zo daga baya malaman tafsiri sai ya biya rinka tattaro waɗannan fassarorin na ainihin sahabbai da tabi'ai yana kawo maka sai ka ji ya ce malam Bahaku ya ce kaza malam Mujahid ya ce kaza malam kaza Imam Suyuti ya rubuta babban littafi wanda ya wannan aikin kadai littafin yana buƙatar ai mai aiki ne don a tace shi shine ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur samu wannan tafsirin samu tafsirin Ibn Jarir al-Tabari samu kuma tafsirin al-Imam Abu Abdurrahman Ibn Abi Hatim al-Razi waɗannan tafsirai zaka ga suna ba da muhimmanci muhimmanci game da aya kaza me annabi ya ce me sahabbai suka ce to don haka mu jama'a kun ji da'awar mu shine malam yake cewa tanbihun min ajli zalika kanat da'awatuna la ta'tamidu 'ala al-kitabi was sunnati faqat saboda tsoron irin waɗannan kurakuran da waɗancan suka fada ko to mu da'awar mu bata dogara akan qur'ani da sunna ba kadai kama yalhaju ghayruna bizalika kamar yadda waɗansu mu suke fitowa suna furta haka bi ikhtilafi tijahatihim wa manahijihim da sabanin irin manufofin su da kuma kungiyoyin su duk wanda ka samu yanzu ka samu yana ce maka shi qur'ani da sunna shi qur'ani da hadisi amma mu kuma muna cewa qur'ani da hadisi wa ala manhaj salafus salih to dan haka tun farko lokacin da muka taso muna da'awa mutanen kungiyar izala sai suka dauka da ni da makamanta na wai cikin kungiyar muke fita muka a'a ko daya ni ban taba shiga kungiyar izala ba ko daya dan haka duk wani dan izala da duk wani malamin izala da duk wani mai saurare ma da yake tunanin wannan fa da dan kungiyar izala ne fita yi a'a suna tasu da awar ina yin tawa sai dai akwai abubuwan da suke kama da juna kuma a lokacin ba a kai a faɗaka ba su ne irin wannan tuntuni suna cewa qur'ani da sunna ni ma ina cewa qur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salaf sai ana cewa shi ya balle daga izala ne ya ji ya kafa tashi ha ko da ba balle ba ne dama haka ne sai dai wannan abin ne mutane ba su ba da hankali sun lura ba amma da'awar ba tare muka fara ba kowa yana tashi ne sannan ni ba da wata kungiya nake ba ba tare muke da wasu jama'a ba ni kadai nake da'awata don haka su su tsana waɗannan 'yan dariƙa su tsana waɗannan 'yan shi'a su tsana yanzu kuma waɗannan 'yan boko boy su tsana me yasa saboda kowannen su ya ce qur'ani da sunna to yaya wani kuma shi kuma zai saba a wajen kaza a tun farko ne sabanin baka fahimta ba tun farko da nace wa ala manhaji salafin umma to ina nufin da'awar ba iri ɗaya bace sai dai a zahiri za a ji kamar ta yi kama amma ba iri ɗaya ba ce ko kaɗan kai kana cewa ne ƙur'ani da sunna in ka ja su ka fassara shi kenan da fassara ka ni kuma na cewa ƙur'ani da sunna in na jawo su ni ma sai in kauce sai in ce ina sahabbai ne kuka fassara ina annabi ne ka fassara wannan ayar shine bambancin don haka ku kiyaye da'awar ba iri ɗaya ba ce da ta 'yan brothers ba iri ɗaya ba ce da ta ƴan ɗariƙa ba iri ɗaya ce da ta ƴan shi'a ba ba iri ɗaya ba ce da ta ƴan boko haram ba iri ɗaya ce da ta ƴan brothers ko ƴan umma ba da'awar mu mu su albani muna kira ne zuwa ga qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salaf wato qur'anin da za mu kira ka zuwa gare shi mu ba za mu fassara da fahimtar mu ba za mu ɗauko fahimtar magabata to amma wannan abin fa ya tirsasa kuma dole sai mun je mun yi karatu dole sai mun yi bincike kullum domin kullum mu gano to aya kaza me magabatan suka faɗi kaga waɗannan ƴan ƙungiyoyin kuwa kaf to babu wannan wajabcin a kansu duk wanda ya ja Qur'ani sai fassara da kanshi duk wanda ya ja hadisi sai fassara kuma in ya fassara ko ba bukatar sai ya faɗi littafi ko a ɗaya domin ba inda ya ɗauko fassara mu kuwa dole sai mun ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza kuma wannan maganar wallahi muna faɗin ta ne ba dan mai alfahari da littafi ba sai dan haka ilimi ya gadar Qur'anin an san shi hadisin an san shi to amma ita fassarar da ka ɗauko fa ba a san daga ina take ba tunda ba ta a Qur'anin ba ta a hadisin don Qur'anin gundarin baki ne hadisin gundarin baki ne sai ka ce amma ga ma'anar shi yasa sai ka ji an ce to shikenan ko ba ka duba littafi kaza duba littafi kaza sai aka ce kuma muna alfahari da littafi wallahi ba alfahari ne da littafi ba a'a abinda muke cewa saba maka din da kaji an yi a bisa taka fassara sai mu ce to duba littafi kaza ka ji dalilin mu kuma daga sahabi kaza a littafi kaza kuma babu wata magana da muke faɗi na'am ina faɗin wannan da kaina wanda za mu ce a duba littafi kaza ya zama kawai cikon kaset ne idan ka ji na zuraro littattafai goma a lokaci guda wallahi tallahi daram dam ne abinda na faɗin na wallahi je ka duba in ba ka gano ba a cikin littafin da na faɗi ka zo da naka wannan da na faɗi sunan shi za ka ga na buɗo maka insha Allah haddar tana nan shekaru talatin da suka wuce abin da na haddace ba wai zubewa ba har yau bai rawa ba abin da na karanta kuma ko kaɗan ido na bai kauce akan abin ba da na sa hannu za ga na zaro sai ga na buɗo maka in ce gashi babu matsala an tuna zuwa makabarta jama'a aka je za a saka mace ce a kabari da aka je sai ainihin na ce waye daren jiya bai kwanta da matar shi ba har wani shi ya yi karatu a misira mu ba mu taɓa jin wannan abin ba mu ba mu kaza ba na ce na ce kai mana shuru shuru shuru na ce waye jiya bai kwanta da matar shi ba a daren jiya wani yace gashi wani yace gashi na ce ku shiga ku saka ta na ce jama'a haka annabi ya faɗi magana tana nan a cikin sahihul bukhari da littafin al-muhalla ya shi shi ya da daga masar ne kwanan nan da karatu yana ganin shi ya zo waye shi yana ganin nan duk ya zo ne ya samu bushman ya samu mutanen banza gidadawa sai gashi ya ɗauko bukhari da al-muhalla ta ibnu hazm ya zo ya same ni a wurin dinki to gashi ya zo shi bai gani ba sai na ce to shikenan sai na dubo mishi sai na nuna mai sai na nuna mai nashi ne ya zo da su to amma ai wannan abin kuma ba a san shi ba sai na ce a tashi ka bani guri na faɗi magana kawo musu na faɗi littafi ka kawo na buɗe maka kuma ka ce ba a sani ba ba a sani da wannan kai ne a wurinka dalili ba a sanin ba ne ni ne limamin gawar ni ne wa gawar sallah ni ne komai to kuma an je makabarta na ce a yi kaza ma'ana kenan sai iya abin da mutane suka sani shine za a faɗa musu aka sake wata munasaba haka aka ɗauko gawa sai aka saka ta ta kwanta a hannun hagu ta kalli yamma aka zo za a yi sallah sai na ce a'a a je a juya ta ta kwanta a hannun dama ta kalli gabas sai wani ya ce a ji ɗaya mai sai na ce a'a ba ɗaya ba ne sai ce wani me dalili na sai na ce a'a ni kan dalili na ai a saurari yake hadisi ne sahihi cikin littafin Abu Dauda da Dara Kutumi kai ne dalilin ka na cewa a sa gawa akasin haka wai a wai ɗaya ne na ce a'a na ce da ilimi da jahilci duk ɗaya ne ana ce maka ga abin da annabi yake kana cewa a duk ɗaya ne aka ce wanda Allah kada ɓata lokaci na ce wallahi ba za a yi gawa sallah ba sai an ji an ta na ce ku shiga da ita cikin zauren nan aje a juya ta ne sai ta fuskanci alƙiblar aka ji aka sai zuciya sai tafi bai sallar ba wanda ce oho sharrun wa za tafi Allah raka taki gona muka yi gawa sallah aka ji aka saka ta a kabari sai aka je aka yi tabata sunana ya je ya kawo mana rudani ya ka je ni ne na kawo rudani wai gawar musulmi a je a sa ta ta kalli yamma wai kuma wani ne na kawo rudani shikenan sai shugaban kungiyar su sai zo ya same ni wata rana yace to wallahi shi bai taba ganin wannan magana ba ta cewa a fuskantar da gawa ta fuskanci alƙibla nace ba taba ganin ni kana shugaban kungiya ko malami ne ma me yace sai na zaro littafi haka sai na nuna mushi na ce ka gani gashi a cikin ahkamul jana'iz amma Abu Dauda da Dara Qutni so suka rawaito hadisi sai ce wallahi bai taba gani na ce to shine ɗaya daga cikin malaman ka yaso ka ruda ni sannan kun je kuna ta zagi na a gari wannan shine laifin da Albani ya fa shekaru 30 aka haife ka kai dan shekara 20 ka tashi kaje ana zagin Albani ka tashi ango ka kaje ana zagin Albani aka ce me yasa ake ya ka ruda ni ya ka sabon abu ya kake kenan fa ga waɗanda sai kawo rudani nan da sabon abu da daga sai ake da an yi musu raddi ba shegen malamin da muka je ne musu raddi tun da kai musu raddi za su je su harbe ka ashe wannan yana fassara nan gaba duk wanda zai yi da'awa in ya san zai zo da sabon abu to ya rike bindiga wani malami yana saba ma sai ka bindige shi to sai sauran su yi shiru gobe ka sake kawo sabuwa ba wanda zai musu ashe tun farko da aka tashi ana ta bata sunan mu ma da mun sa bindiga da kulki da wuka muna yanka su ta kiyada shikenan in shi ne kawai dalilin shi ne kawai in ba haka ba sai ka je ka samu an saka wa mutum ya ki jinin albani ta ki jinin albani me yasa wasu sai mun haɗu da su a wurin aikin haji sai ce ah amma wai kai ne albani da muke ji ka amma mu ba haka ake ga an ce faɗa ne ku duka mutane ku ta oh haka ba ba sabo duka wani mutum shi ne ba saboda ba mu shiga kungiyar kowa ba ba mu rijista da ɗariƙa kowa ba ba ku san tarihin irin mu bane ba ma shiga kungiyar kowa mu ba kungiyar kowa na shiga na fita ba tun farko haka da'awar take tun farko haka da'awar take to amma wancan ya ce qur'ani da hadisi wancan ya ce qur'ani da hadisi mu mun ce qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salaf sai ce shi ma tare yake da su amma ya fita ne ya ji ya kafa tashi ba haka bane ko da tun tufi irin mu tarihi mu ba ma shiga kungiya kowa ko dariƙa kowa muna nan muna da'awar ne Qur'ani da sunna din amma a bisa fahimtar salaf abinda daga cikin ke hana mu shiga wata kungiyar wani ko dariƙa wani ko ta kungiya tana da iya abin da ta kayyade yau kanta amma kaga mu tun da mun ce a bisa fahimtar salaf gobe za mu iya ganin wani abu wanda ya daidai da fahimtar salaf mai yiwa kungiyar ta ce ita bata yadda ba jibi za mu iya ganin ga wani abu da ya dace da ce wannan shi ne daidai da fahimtar salaf sai da riƙa kaza sai ta ce bata yadda ba to mu kuma abin da ya tabbata a Qur'ani da sunna da fahimtar salaf babu abin da ke hana mu tabbaka shi insha Allah ta'ala to shi yasa tun farko sai daga mun ce a ba ma cikin kungiyar kowa sai a ce neman shugabanci ne neman girma ne son a ji kai ne sai mu ce a'a in ba neman shugabanci ne mu ma da sai mu ce ai mun kafa kungiya don mun kai karfin mu kafa kungiya amma mu kyamar kafa kungiyar ma muke yi don haka jama'a ku ji wannan magana da kyau malam yake cewa da dukkan sabanin manufofinsu da sauran makamantansu zaka samu dai kowanne sai ka je na cewa shi dai ya dogara ne da Qur'ani da hadisi wa innamal kitabu was sunna amma mu dai madogaran mu ita ce Qur'ani da sunna wa ala fahmi salaf salih da kuma fahimtar magabata na kwarai bari dan dan na muku kadan irin wannan fassarar misali yanzu kana karatun suratul yusuf zaka ga dattijar arziki annabi yaquba yace wa ƴaƴan shi la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa yace ya ku ƴaƴana in kun je wannan gari kar ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi mabambanta karshe sai yace me wa ma ughni ankum min Allah min shay'in ba zan iya tsinana muku komai ba da Allah ya nufi ya same ku to yanzu kaga ba zan iya tsinana muku komai ba da Allah ya nufi ya same ku menene wannan komai din to kaga waɗanda suke Qur'ani da hadisi kawai ba bisa fassarar salaf ba sai su hauka mai kama mu ko sai mu ce al-Imam Mujahid da al-Imam Dahaq da Ikrimatu sun ce abin da yake jiya musu tsoro shine kambin baka ma'ana ƴaƴa ne zaratan ƴaƴa farare kyawawa jikokin annabawa ƴaƴan annabawa tattaɓa kunnan annabawa to waɗannan ƴaƴa in suka shiga gari ɗaya a lokaci guda ta ƙofa ɗaya ido zai yi kansu to idan ido ya kansu ta iya yawa cikin mutanen da ke kallon su akwai mai kambin baka to sai wata cuta ta kambin baka ta samu wani daga cikin su sai waɗannan malamai suka ce kambin baka ya jiye wa ƴaƴan nashi tsoro don haka yake su shiga daban-daban kagan daban-daban ne ba za a sa ido a kansu ba amma mutum goma kyawawa su shigo gari lokaci guda kai ka san kowa zai kalle su to daga nan matsala za ta faru sai waɗannan malamai sai suka ce fa innal aina haqqun domin kan baka gaskiya ne sai suka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu kaga fassarar da muka samu daga malaman salaf anan annabi yakuba ya ji wa ƴaƴan shi tsoron kambin bakan shi yasa ya ce musu kada su shiga gaba ɗayan su a ina aka rawaito wannan sai mu ce duba tafsirin ibnu jarir na tabari sannan ka karanta tafsirin ibnu kasirin karanta tafsirin qurtubi to yanzu kaga wannan idan da ba salafiyanci muke bi da kawai aya za mu fassara kawai sai mu wuce ko kun fahimta jama'a to wannan misali ne ne muku na ɗarurukan ayoyin alkur'ani waɗanda ke ɗauke da wasu ma'anoni waɗanda idan ba tafsiri ne salafi ba to ba za ka ji an fassara su haka ba ko kun fahimta jama'a don haka gaskiyar lamari mu dai da awan mu alkitabu was sunna ce wa ala fahmi salaf salih qur'ani da sunna amma a bisa fahimtar magabata na kwarai kuma mu ba kungiya bane kuma muna kyamar kungiyanci kuma mu ba dariƙa bane kuma muna kyamar dariƙanci na'am je ka zauna kungiyarka amma kar kai kungiyanci na'am je ka zauna ɗariƙarka amma kar kai ɗariƙanci me yake nufi da kungiyanci shine cewar duk wanda ba dan kungiyarka ba to ba zai shiga aljanna ba saboda ka kafa kungiya abinda muke cewa in bukata ta kafa ta kama ka ka kafa kungiya da kake wani aiki sai ka fahimci cewa to kai kana ganin akwai bukata ne shi yasa ka kafa kungiya to wani yana wani garin in ya zama ko yana wata kasar sai zama shi ba shi da bukatar kungiya me zai yi da awon shi sai ka ce a dole sai kowa ya shiga kungiyarka haka suka rinka ce mu wai in dai da awon qur'ani da hadisin ce da gaske a zuwa shiga cikin kungiyar izala mana gashi an sai in ce a ai da awon ba iri ɗaya bace ba iri ɗaya bace saboda haka ya zan barta wa da awon qur'ani da sunna a bisa manhajin salaf in je shiga da awon qur'ani da sunna kawai wanda ni ina ganin harbatu mati ake yi ina ganin bankaura ake yi ko kun fahimta gama to su kuma daga cikin su matasan sun suka taso sai kai matashi zai sha'awa shi ma salafi ne sai ce to ka je ka dubo da awa albani to sai a samu matsala na daya ya yi sha'awar da'awar ne amma bai zo ya koya ya muke yi ba na biyu idan ya je kai musu cikin kungiyar sai ta rude da rikici sai a ce albani ne ya ka mana rudani a'a da sai ya koya tukuna mu ma zuwa muka muka zauna muka koya a hannun waɗanda suka iyata domin ita wannan da'awar jama'a ba wata ababa ce ilmomin da annabi ya bawa sahabbai ne to ba za ka taba iya su kawai don ka kare littafi ba kuma a wannan ƙasar tamu Najeriya muna da ƙarancin masananta da haka sai ka shiga duniyar ilimi ƙasashen Masar da Suriya da ƙasashen Hijaz wato Saudiya ta yanzu ka je wurin malaman da suka iya ka je ka koyo amma kawai da mujarradin ka samu littafi sai kai baka ce kai ma salafi ne waye koya maka salafiyancin methodology ne ka iya shi baka iya ba so ku kiyaye don ka iya physics da chemistry da biology ba kawai zai mai da kai likita ba sai ka je an koya maka likitanci amma fa likitancin duk inda zai kai ya komo a tsakankanin waɗannan ilmomin ne amma iya waɗannan ilmomin bai mai da kai medical doctor ba sai ka je an koya maka yaya ake aikin likitancin a ƙarƙashin waɗannan ilmomin to haka iya qur'anin ka da hadisi bai mai da kai salafi ba sai ka je an koya maka a wannan munasabar ce jama'a zan karanto mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda annabi yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu wannan ilimi da annabi ya kawo a kowane zamani to adilai su ne za su je su koyi wannan ilimi a hannun waɗanda suka gabace su ma'ana kai ka je ka koya shi ma wanda za ka koya a wurin shi shi ma ya koya ne kai ma kuma ka je ka koyar su ma waɗanda ka koyarwa su je su koyar kenan wannan ilimi da annabi ya barwa al'umma ana zuwa ana koyar shi ne a wurin mutane don haka da riwaya ilimin yake tafiya kai ka koya a koya a wurinka kai ma su je su koyar haka shi yasa za ku ji kullum muna karanta sahihu muslim ko sahihu bukhari yace akhbarana qutayba qala akhbarani kaza qala akhbarani fulan qala akhbarani wani ya ga mu wani ya ga mu wani ya ga mu a yanzu ku a cikin wannan rudanin da aka saka matasa a kai kowa zuwa yake dauki littafi ya karanta waye ya koya maka littafin riyadu salihin littafin bulughul maram waye koya maka littafin al-muharrar littafin umdatul ahkam al-aqidatu tahawiyya waye koya maka waye koya maka sahih bukhari waye koya maka muslim ba wanda ya koya maka kai ka dauka kake yi dole a samu shirbaguwa amma in ya zama riwaya ne ka je ka koya ne a wurin waɗanda suka iya su ma sun je sun koya a wurin waɗanda haka ba za a taɓa samun irin wannan ta'addancin da ake faruwa a ƙasar nan ba jama'a mun fahimta amma yanzu saboda kana son ka zama medical doctor kai kuma yanzu kana ganin ba zai yi ka tafi jami'a ba ba zai yi kenan sai ka je ka samu physics chemistry biology ka gama secondary sai ka samu wani shago a gidanka kawai ka gyara ka dinka fararen kaya shikenan ka zama ne ka zama doctor shikenan sai ka fara operation shikenan abin da yanzu waɗannan matasan suke muku operation kenan ya je ya iya karatun qur'ani ya iya riyadu salihin ya iya kaza shikenan sai ce shikenan ya zama malami sai fara ta isdarin fatoyi manya manyan maganganu waɗanda malaman muhajirai da ansarawa in ka aje su in aka ce su tattauna wannan matsalar sai sun jinjina mata shi sai ka ji shi fit ya yi fatawa akai saboda ne saboda ba adili bane bai ji ya karɓo ilimi a wurin malamai ba bai san yadda malamai suke ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi kaji abin da yace wannan ilimi na sunna to a kowane zamani za a samu waɗanda za su zo bayan malaman zamani ba zama adilai ne za su karɓa a wurin malaman zamanin su yanfuna anhu tahrif al-ghali sannan in suka koyi ilimin za su rinka ture duk wata karkacewa ta masu zakewa kaji daga cikin lazumin ilimin da annabi ya zo da shi idan aka samu wasu sun zaƙe to sai ka zo kayi musu raddi sai ka ture domin in suka zo ayoyin suke ɗibowa hadisan suke ɗibowa na annabi so su kawo rudani a ciki to sai ka ainihin yi kokarin ture wannan irin karkata da suka kawo wanti halal mubtilina sannan kuma da duk wata barna da mabarnata suka tsago ta suka biyo da ita ta cikin aya ko cikin hadisi shine duk wani mabarnaci sai jawo wata aya ko jawo wani hadisi sai zo sai fassara fassara shi amma sai ce aya abin da ta ce kenan ko kun fahimta jama'a to in ka iya wannan ilimin na annabi sai ka yi wannan aikin sannan wa ta'awilal jahilina da kuma ta'awilin jahilai wannan hadisi jama'a sahihin hadisi ne daga cikin sahabbai Abu Huraira da Abdullah dan Mas'ud da ainihin wato Sayyidina Ali da makamantansu su suka ainihin wato ruwaito wannan hadisi wannan ainihin hadisi al-Imam Ibn Adi ya ruwaito shi haka nan malamai ainihin masu yawa sun ruwaito wannan hadisi ka samu wannan littafi ainihin ka karanta shi Irshadul Fuhul إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدول رواية ودراسة ورعاية gashi gaba ɗayan sharhi ne da takhrijin wannan hadisin aka samu dattijan malami Sheikh Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali ya rubuta shi a ƙarƙashin haka kinan ne nake cewa yanzu littafin risala da askari da muhtasar a ƙasar nan ba riwayarsa ake ba zuwa kake zaure wani ya koya maka ba to me yasa ku ahli sunna ku sai ku je ku ku dauki riyadus salihin sai ka je ka abu dan haka waɗannan littattafan na fiqh kun ga waɗannan mutanen da suke kiran kansu ƴan Qur'ani da hadisi kun ga suna ganganci a kansu ba sa yi saboda mai ko ka dauki askari ko ka dauki muktasar ba za ka iya fassara shi ba sai ka je an koya maka amma riyadus salihin da ka dauka inda ka gane larabcin ka fassara inda baka gane ba kuma ka karasa da ashar shikenan lokaci da yamar mazai cike kai dai ka faɗa asalin abin da kake so amma sai ka ce a riyadu salihi ne yake saboda haka jama'a gaskiyar lamari mu dai kun ji irin da'awar mu to amma sai malam ya wata faɗakarwa yace wala yadhunnu zannun annahu laysa ala hadha alqaid fahmu salaf salih dalilun kada wani ya taba zaton cewa da muke cewa mu fa qur'ani da sunna muke bi a bisa fahimtar salaf kada wani ya taba daukan cewa a bisa fahimtar salaf din ra'ayin mu ne kawai mu babu dalili bal alaihi adillatun min kitabillahi azza wa jalla wa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilai daga cikin littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah wadda take hukunta cewa qur'ani da hadisin idan zaka yi aiki da su dole sai ka bi fassarar magabata don haka kar ka ɗauka cewa kawai wai rana tsaka ne don mun so mu kawo saɓani ko rikici ko mun so ne mu saɓa daga sauran jama'a kawai muka ƙirƙiro cewa ala fahmi salafi a'a wannan ala fahmi salafi ɗin dole ne Qur'ani yayi ishara zuwa ga haka hadisai sun yi ishara zuwa ga haka sannan malamai daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai duk sun yi ishara akan haka a ƙarƙashin wannan wajibi ne dole ne babu sassauci ko kaɗan bin alƙur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salaf amma in za ka bi ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar ka to tun farko da ma fahimtar ta ka ce za ka yi ƙoƙarin kawowa sai kai kokarin justifying dinta a cikin aya sai kai kokarin cewa ai tana cikin aya amma ko da ba aya ba ma fahimta ka kenan kai wani ma sai ya yanke shawara akan wani ra'ayi sannan sai tafi lalubo ayar da za ta goyi bayan shi jama'ar musulmi kun ji wannan kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ga wannan littafi ina fatan duk wanda ke saurare na ko wanda zai saurare ne je nemi wannan littafin gashi ɗaya daga cikin malamai da suka fice a wannan zamani akan wannan da'awar shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi wanda ya shekara shi goma sha uku da rasuwa ga wannan littafi da'awatuna alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma yayi sharhin wannan maganar ne mu da'awanmu mu Qur'ani da sunna ce amma a bisa fahimtar malaman farko so wannan ita ce da'awarmu kuma mu ba kungiya bane don haka ba daga jikin wasu muka balle ba kuma mu da muke da'awa ba wata kungiya muka kafa ba a muna da'awar ne a bisa irin yadda magabatan suka yi yara magabata suka yi da'awa shine wanda daidai ya karatu ya zai tara mutane ya karantar da su abin da ya sani ba sai ya shiga cikin wata kungiya ba iyakacinta kenan kuma zaman shi ba a cikin wata kungiya ba shine mishi alheri domin yana shiga cikin wata kungiya bayan kwana biyu za ku ji ya shiga cikin rudu ya shiga cikin rudabu bayan kwana biyu za ku ji a cikin kungiyar sun hau fada da shi akwai zakakurin dalibi wanda ya babban malami ne PhD yake da shi daga jami'ar Madina ba yadda abokan shi ba su mishi nasihar kar ya sake in ya dawo ya shiga cikin kungiya bai ce to ai cikin ta yake yanzu ya dawo ya samu kanshi tsaka mai wuya abin da ya sani in ya faɗa su ce to ai su ba su sani ba yace eh to ai dan haka yau karatu yake sanar da su sai su ce a su dai a bar su akan abin da suka sani to shi kuma ya ga cewa ya je yayo karatu ne dan ya zo ya kare su to amma suna cewa abin da ake akai tun farko a tsaya dan haka kullum in aka zo wa'azi a kungiyar su waɗancan suna cewa su ba ruwansu da digirin mutum digirin shi digirin menene shi kuma yana musu kallon to ai abubuwan da suke shirme suke ga gyara haka yanzu ya za samu kan a tsaka mai wuya dan haka kun ga wannan malamin Salim ibn Eid al-Hilali ya rubuta wani littafi gashi ka je ka same shi akan kungiyoyi din ne الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ƙungiyoyin musulunci naka dube su a bisa hasken ƙur'ani da sunna da kuma fahimtar malaman farko ina matsayin ƙungiyar izala ko ƙungiyar jama'atu nasrul islam ko ƙungiyar boko haram ƙungiyar ahli sunna wal da'wati wal jihad ita ba kungiya ce to ina matsayinta ina matsayin ansarud dini ina matsayin ansarus sunna ina matsayin ahbabu ina matsayin ushaku Ina fata an gane duk wata kungiya da ke danganta kanta ko ƴan kungiyar brothers ko ƴan kungiyar umma ko ƴan kungiyar kaza ko ƴan kungiyar wane ne duka gashi ka je ka samu wannan littafin ka karanta wannan ma'auni ne za a yi amfani da shi a dubi waɗannan kungiyoyin shin addinin suke wa aiki ko ko wata hidima suke wa kansu to aikin fa aiki ne lallai ku sani da cewa aikin aiki ne dan haka da ƙarshe malam yace audun ala badin in an sha ruwa a koma karatu yanzu an dan tsara ne an yi bayani dangane da wata munasaba kuma dalili ne ya kama an kawo maka hadisan hada sahu sai ka ce to ai ka san sai a ce amma ga ma'ana hadisan sai ka ce a to kai wannan ma'ana ce baka sani ba sai a ce to ai da ba shi yasa aka ce abu fahimtar salaf din shi annabi da ya faɗa hadisan ya fassara su a wani wuri Allah bai ke faɗin ayoyi in ka shiga cikin wasu ayoyin sai ka ji ya fassara su to abin da yake daidai shine ka dauki fassara Allah misali yanzu in ka to kana karatu ga ayoyi dan a cikin alqur'ani bari mu dauki kwaya biyu waɗanda suka yi kama da juna ayar da zo tana magana akan kisan kai da ayar da ta zo tana magana akan zihari dukkanin su sun bayyana cewa in kai kisan kai wannan tace fatahriru raqabatin mu'minatin wannan kuma ta ce fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa to yanzu kaga waccan aya ta zihari tana cewa in kai mata ka zihari ka tuba ka gyara to sai ka ɗan ta baiwa ko bara haka ta ce bata ce mumini ba waccan kuma sai ta ce in kai kisan kai to za ka ‘yanta bawa mumini to yanzu ta yi ƙaidi da mumini ko? to tun da awar ta yi ƙaidi da bawa mumini to in ka taho awar da ke magana akan zihari sai ka ce bai halatta a ɗanta mumini ba kowane iya bawa kowane iri a wurin zihari sai mumini in ka ce a to ai awar da ta zo kawai ta ce bawa sai ce a ai ga irin ta can da ta zo ta yi ƙaidi sai ce a to inda Allah yana nufin nan sai an yanta bawa mumini a wurin zihari ai da ya faɗa sai a ce a'a baka san Qur'ani ba kenan Qur'ani baya itinabi baya faɗin abubuwa guda biyu ya maimaita su in ya faɗa a can shikenan can ya zo sai faɗe shi da siffa ɗaya ana nufin ka ɗauko wacce siffa ka haɗa wannan ɗin ma babu itinabi a cikin alkur'ani shine babu magana a maimaita ta a halin ɗanyi irinta babu wannan alkur'ani kaf idan kun fahimci wannan da kyau kaga fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da ke cikin suratul rahman to ba irin su daya ba sai in ka zo fassara qur'ani ala dawi salaf zaka ga ga karatun iri ɗaya ne amma kowace da irin fassarar da zaka yi mata da gwargwadon ayar da ke kafinta da wadda take bayanta haka ake fassara alqur'ani amma kaga karatun ayoyin da iri ɗaya ne kaga wannan shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani to sa'annan tafsirul qur'ani bis sunnah Allah yake kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah yake bal rana ala qulubihim menene rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara rana da tsatsa ce kafircin da suke yi ya zame musu tsatsa ne a zuci don haka ba za su bashi ba to yanzu wannan fassarar da annabi ya fassara rana to tana nan a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito ta da isnadi ingantacce daga Annabi to in ka zo ayar sai ka fassara ta da wannan shine tafsirul Qur'ani bis sunnah sannan da mun nuna maka tafsirul Qur'ani bi aqwali salaf to in ya zama Qur'ani ya zo a wani wuri wanda kai da ka kware da fassara shi sai kaga cewa ya zo ne da magana ta larabci zalla to anan sai ka ɗauko gundarin larabci ka fasara amma kuma larabcin qur'ani daban irin larabcin da ake baka digiri akan shi daga ko ka je kawo digirin larabci ko kawo masters ko kawo phd ba za ka iya tafsirin qur'ani ba sai kuma ka zo ka koyi larabcin alqur'ani an fahimta zama a ƙarƙashin wannan kaga kenan yanzu idan wata kalma ta zo a cikin alqur'ani kana buƙatar kai mata fassara ta larabci to sai ka dubi ka san irin larabcin alqur'ani larabcin alqur'ani kuma ana koyon shi ne na musamman nahwu da sarf na alqur'ani gashi nan al-imam ibn malik ya rubuta maka a cikin littafin al-kafiyatu shafiya baiti 3600 ka je ka koya a wurin malamai in kai maka nauyi kai dan koyo ne je ka koyi alfiya dan haka alfiya din ita ce ya karama to sannan zaka iya nahau da sarf na qur'ani in ba haka ba ko ma mulhatul i'rab ta hariri amma kaga wannan nahau rabi na ɗaya na biyu na uku primary nahau rabi na ɗaya na biyu na uku secondary to an rubuta shi ne larabcin rediyo ne da jarida da kuma larabcin ka haɗu da abokinka ku gaisa sabah alkhair sabah nur amma dan ka iya nahau rabi na ɗaya na biyu na uku to da sauranka game da asalin nahawul alqur'ani sai ka koma wurin magabatan malamai da suka rubutu dan haka wannan ita ce ka'idar da ake bi ake fassara alqur'ani da sunna to yanzu ka ce wa mutum kai ka san wannan sai ce to yaushe yake da lokacin da zai san wannan kuma ga mutane suna bukata a yanzu nan mutanen ƙauyen kuwa ne yana da gwaiwa wane yana da cinjere eh ba su da likita saboda tsabar imani da ci da zuci sai ka je ka samu wukake da asake da allurai ka ce duk wanda yake bagowa a kawo ta a tsiyaye don ba zai yi a zauna haka ba abin da kake cewa fa kenan yanzu mutane tunda suna buƙatar malami kuma babu to ayya aka iya bari ka zo kai musu abin da ya samu dole ne sai dai a je a nemo waye ya cancanta kowa ya san ƙasar nan ana zuwa ana ɗibo malamai su tafi ina a tafi ƙasar indiya a tafi Pakistan a tafi Ghana a je a ɗibo malamai su karantar da English literature a je ƙasashen Philippines a je a ɗibo yan biology da physics da chemistry dukkan mu muna secondary yan ƙasar waje ne sau karantar da mu galibi saboda lokacin Najeriya ba ta da waɗanda za su karantar to me yasa ba a samu wasu masu imani ba yan boko saboda ƙarfin imani da son ci gaban arewa su ce ku zo za mu koyar da ku zai yi saboda haka ka tashi a anguwar ko yanzu duk anguwar ba malami kar su ziga ka dan ka yanke wando ka aje gemu sai maka kai kai ma malami ne da Allah zo kai mana da Allah ai da Allah zo kai mana mu ne ruwan wallahi in sun kai ka san baro ka kai ka yadda ka kai kanka yaro ne a garin nan uban shi rasu malami ne jama'a saboda tsabar dan ta kifanci wai sai suka kira shi to zo kai bana kai ba kai tafsiri yace shi bai iya ba suka ce kai mun riga mun nada ka tashi ka ba mu guri da muka je ka shiro kai za ka yi tafsiri sai ce to ai shi bai iya ba suka ce tashi ka ba mu guri rana kaza za a fara tafsiri ka zo ka hau kujera ubanka sai zai san malam Musa sahabi ya ce to ni an sa ni in yi tafsiri ban iya ba kaɗan nuna mana abubuwan ya ce kai eh ka je gaya musu baka iya ba yace na ga musu ba su yabba ba yace ka je ka ce baka iya ba ba yace to wai ka dan nuna mini mana dan je haka kai ka ji ka ji kuru Qur'ani jama'a ake wa haka jama'a Qur'ani ba kujerar sarauta gargajiya bace wanda ya mutu dole dan shi zai hau a'a wanda ya cancanta in ko ba haka ba barna za ta faru abinda suka yi malamu bakar gumi kenan suka je suka ɗauko Dr. Ahmad. Dr. Ahmad bai iya karatu ba. Medical doctor ne tsohon soja ne. Kawai ya ci da zuciyoyi tun da baban shi malami ne zai je karatu. Na'am, ya je karatu bai fahimta ba rudani da sauran sai shiga cikin kwakwalwar shi. Suka zo aka zo nan a nan jihar Zamfara a tsafi aka je aka yi taro. aka zo ana wa'azi za a ci amanan malam Bakar Gumi yaya ga kujera Bakar Gumi ga wanda ya dace dan shi shi ya dace za a je a ba wasu za a ci amanar malawa bakar gumi wa kana zuriyata wa kana kaza ba'i wa ka suka ta jawo ayoyi suka ruda mutane haka zo aka dasa Dr. Abubakar Gumi yazo ya rikita komai ita kanta da'awar ta uban nashi bai santa bai rikita ta ya kawo rudani ya kawo hayaniya yazo shi tafsirin Rabbul Alam din ba iya karantawa amma fa yayi PhD a Ummul Qura haka ake yi sai ku ɗauko wanda ya dace sai ku sa don shi abubakar goma kujerar ba uban shi ne ya mutu ya ba cancanta shi ta kai shi kujerar to sai a riƙe wuta a haka sai a dubi waye cancanta aka ce a je a yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a aka gane ja'afar mahmud adam shi ya cancanta amma suka ce wallahi ba za ta yiwu ba ga ɗan mai kujerar suka kawo suka zo suka sa shi kace-kace da komai waɗanda suka ɗaure mishi gindi sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya dilin da su kaf ɗinsu na ce madalla nan ɗaya daga cikinsu ya zo ya tara mutane a fesalko yana taro a nan wani ɗakin taro yana cewa kaga yaron banza yaron wofi a shi ruwan zafi muka ɗiba muka zuba a kanmu ce oh haka abin yake wannan ilimi amana ce idan baka yi ba wallahi ko sun ce maka zo ka ce a Allah ban iya ba shike nan ka zauna lafiya manta da duk abin da za su ce maka manta da duk da za su zuga ka duk in sai zara sai ka ce to Allah ya saka da alheri amma dai kun san shi babana ba babu yi ba eh ni kuma ban iya ba eh to ba zan yi ba shike nan haka ake yi jama'a amma wallahi jama'a addinin musulunci ya zama irin addinin yan al'ada yanzu duk wani limami dan al'ada hudu ba ce ta juma'a ga ta nan sai ce wa dan shi kokari ya iya ta dan zai ta sakarci amma dai ya kokari ya iya hudu ba saboda ka san in ba ni to kai za a nada to kai kokari ga hudu ban nan ka iya ta shikenan hudu ba dama kwaya ɗaya ce tun daga zamanin dan hudu ita ake yi ayyuhan nas أيها الناس روكم بنفسي بتقوى الله الظلمة to shi kenan ka haddace ka iya ita je ka kai ta sakarcin ka je ka sulma je ka ataba je ka kai shirman ka uban ka ya mutu itin da ka iya hudu ba zai karba wallahi addinin sunna ba haka bane wallahi tallahi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka je an waya maka idan baka je an koya maka ba wallahi ko imam al-bukhari ne ya haife ka wallahi ba malami bane kai dan shi ma bukharin ba gado yi ba jama'a musulmi kun fahimci wannan da kyau to ga karatu ya karatu kuma karatu ya zo ƙarshe a inda malam zai fara mana wasiya da kuma nasihohi dangane da fa'idojin daidaita sahu ga lokaci ya kure insha Allah ba za mu gaza ba gobe za mu sake taruwa a wannan wuri karfe 6 da rabi za mu sake ci gaba mu karasa insha Allah ba don koyo ba saboda muhimmancin wannan mas'ala to da yake karatun kaɗan ya rage insha Allah ta'ala muna so kowa ya je nazarin abubuwan da muka faɗi akan sahudin nan da abubuwan da muka faɗi na da'awar salafiya wallahi anta hurrun mutlaq ka je ka rubuto mana tambaya a takaice da rubutu kyakkyawa wanda za mu zo mu karanta kar ka ji tsoro kar ka ji kyashi kar ka ji kyama za mu zo mu karanta ta insha Allah ta'ala a nan cikin jama'a sai mu cikkasa waɗannan kasusuwa wanda da muna tunanin wannan zai zama na ƙarshe amma kuma ba haka Allah ya nufa ba insha Allah ta'ala za mu sake na hudu din wanda shine zai zama ainihin na ƙarshe da ikon Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik